عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف لأهل المدينة ذل الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم إن لهم ولمن أتى عليهم من غيرهم ومن غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه an kai wa hadisi da Abdullah da Abbas Allah ya kare da gare shi yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi ya da hujjin Allah ya da rifi waqata li ahli madinati wal hulayfa ya iyakance wa mutanen cewa inda zasu ɗauki harami wurin da ake kira zulhulaifa zulhulaifa wuri ne a bayan garin madina kan hanyar ka ta zuwa makka tsakanin wurin da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kilomita goma sha uku kacal yayin da nisan zulhulaifa zuwa makka kilomita dari hudu da ashirin cikin wannan wuri da ake kira zulhulaifa a nan ne dukkan al'adun da suke madina in za su zo aikin hajji ko umara daga nan ne za su ɗauki niyya ko harama ta aikin hajji su ko umara sawa'un mutanen madina ko wanda suke makwabtaka da madina ko wanda na nahiyar su ɗaya da madina dole za su da wata hanya sai sun biyo ta madina kafin su je makka to su ma sai za su zo inda mutanen madina ke ɗauka su ɗauka wani ahalin shamil jufa mutane sham su kuma an iyakance musu wurin da ake kira juhfa mutanen sham shi ne kasashen da suka shafi turiya da jordan da palestine wurin su shi ne juhfa asalin juhfa din wuri ne wanda yanzu ya zama rusasshen mabiya a ruwan wato tekuna da armaliya ya zafi shi yana cikin bahar maliya wannan wuri juhfa banda mutanen sham alhazin da suke zuwa daga afirka ta arewa da afirka ta yamma mai nan gurin wannan wuri shi ne wurin da za mu ɗauki niyya ta aikin hajji ko umara ku gane da kyau to sai zan to ruwa ya mamaye wajen to malami duka da ijtihadi sai suka ce wurin da yake opposite ɗinsa daidai da shi daidai saitinsa a wajen ruwa shi ne garin da ake kira rabik rabik da aka fi malamai suka sanya rafi ya zanto wurin ɗaukan aikin hajjin umara da mutane shanu da makamantansu kamar mu cewa da rai rafi ne za su ɗauki niyyarsu wanda shi ne ke daidai da garin jihufa garin jihufa na cikin ruwa wannan na zaɓar ruwa ba a cikin ruwa yake ba to shi kuma garin jihufa tsakanin su zuwa makka kilomita ɗari da tamanin da shida ne nan ne ya kamata mu ɗauki niyyar aikin hajji ko ta umara in ko ba haka ba in mun tafi a sararin samariya da jirgi to daidai lokacin da jirgi zai wuce ta jofa a lokacin sai alhaji ya kulla niyyar sai ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak an in ko har aka je da aka sauka to kuskure ne ka faru ya riga jidda don ka riga ka wuce mikati kamata yi ka shiga mota mota ta kai ka daga rabik ka je daga can wurin ka ɗauki niyya ka yi wanka ka yi harbi ka ci gaba da labbai ka lamma labbai ka ɗin ka tafi maka wannan yadda yake ke nan a ilmance a rubuta a cikin littattafai ba wai yaya mutane suke yi ba wani an hannun najibin karnan manazil mutanen najid kuma shi ne wanda suka shafi wajen riya da makamantansu su an iyakance musu karnar manazir wannan karnar manazir din wani waji ne ko ka ce wata magudanar ruwa ce babba ake kiranta karnar manazir an gane ku to nan gurin ne za su ɗauki niyya wani ali yaman ya lamlam mutanen yaman kuma za su ɗauko niyya ne daga wurin da ake kira ya lamlam shi karnar manazir tsakanin da makka kilomita tamanin da bakwai kilomita tamanin da bakwai idan ba manta ba yalan nan kuma kilomita ɗari biyu ne har ma da doriya ɗari biyu da ashirin tsakanin yalan nan zuwa birnin makka sai manzo Allah ce hunna lahum wa liman ata alaihim من غير آلهن ممن أراد الحج أو العمرة هن سوء من يلي دعك أنبتا jufa da zulhulaifa da kanu manazil da yalamlam duk waɗannan wurare da aka ambata hunna da hunna su ne wuraren da aka sa don mikati su ne wuraren da aka sa lahunna don ma'abuta waɗannan garuruka hunna da yin na kowa zuwa ga wuraren zulhulaifa da juhufa da karna banazil da yalamlam sauransu lahunna yana komawa zuwa ga garurukan madina sham yaman a abin nan najis da sauransu shi ne ma'anar hunna lahunna waɗannan wuraren na ma'abuta wannan garin waliman ata alaihinna haka su ne wuraren ɗaukar niyyar aikin hajji ko umara liman ata ga wanda ya biyo alaihin da bisa ga wurin kai ba ɗan madina ne amma hanyar ka sai ka biyo ta madina to sai ka ɗauka inda mutanen madina suke ɗauka kai ba kan yaman bane ba amma hanyar ka sai ka biyo ta ya to sai ka ɗauka inda mutanen yaman ke ɗauka su ne ya kai ba kan nijin bane amma hanyar ka dole sai ka biyo ta karnu manazil to sai ka zo inda mutanen nijin ke ɗauka nan ne karnu manazil kai ba kan shan bane ba amma kuma hanyar ka dole sai ka bi ta jirufa kafin ka shiga makka kamar wani mutanen afirka sai mutanen afirka ta arewa to dole sai mun ɗauki ibrahim kenan a wurin da ake kira da kufa wannan suna ake kira al-mawaqit al-makaniyya wurare ne miƙati waɗanda shari'ar musulunci ta ajiye su sai ce wa man kana duna zalik wanda ko a wato wanda da wani wato waɗannan wurare an sa su ne domin waɗannan garuruka wani man ata alayhim da kuma duk wanda ya biyo ta garurukan nan min gairi ahlihin cikin waɗanda ba ɗan garin ba من من أراد الحج أو العمرة في يلا بسكة من أيدي ملك وعمرة تدور هو ونمر ملاك في الكفرة ومن كان دون ذلك وأن كنت تكون تي جلسة بكين الله يعني أنت تمتع من مدينة كي جلسة باقي أنجل جلسة بابا إذا أنت تهين اليمن كي جلسة باقي أنجل رمى ميكة با باين جلسة مكة بس ميكة با إذا أنت تهين جلسة من مجد جلسة بكين الله منازل to ba za mu ce ka koma baya ba dan ka dauko ihrami daga can sai manzon Allah ya ce ba min an sha'a daga gidan shi kawai sai ya ne nan ne bai kafin sa saboda shi ya san yanzu da bai kai sai inda yake dauko ba min haifi an sha'a sai manzon Allah ya hatta ahli makkah min makkah mutanen makkah su da ma da cikin garin makkah kowa da gidan da yake niyya magana ta ba ta kai an gane ku muttafaqun alayhi wannan hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi wa an Aisha anha أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وتقال nan لنا nabiya ke ne can an ambaci hudu zuriyar ba da mutanen madina zuriyar ba da mutanen sham karna manazir da mutanen mijin ya lamlam da mutanen yaman yanzu ko ga wurin na biyar za su ik an kai da ga isa ce annan ya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da mutum Allah tabbata gare shi da ya iyakanci ya sanya wurin ya ahmad iraki da mutanen iraki da waɗanda suke daura da su kamar mutanen iran kenan duk wannan nahiya da ana kiranta iraq mutanen wannan wuri an iyakance musu za ta irkin wurin da ake kira za ta irk an gane ko za ta irk asalin irk din a larabci wato dutse ne mai baki-baki dutse ne wanda yake daga kansa akwai launin baki-baki wani sauƙin ne zuwa to wannan za ta irk da san a lokacin da suke towa a kasa daga iraki ko suke towa a kai kuma ta wajen suke bi amma za a wurin da ba nan ba shi ma wanda ke daura da wanda ya zama cikin dajin Allah ba hanyoyi a wajen wanda galibi yanzu kayan sufuri sun canza ba da kuma bane ba doki bane ba reki ne ba alfadari bane ba mota ba za su yi bita wajen ba saboda rukukin su yayi yawa da haka hanyoyi da aka sai sauko a wajen da haka kuma sai aka sa su wani yanzu wanda yake da wanda ke opposite din wancan ta fuskar ta haka sai zan da ganin suke daukar abin yanzu mun samu mikati guda ne kenan biyar wani hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito shi wa Na'isha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam وقع في رجاته وأصله عند مسلم أما أصل حديث بقول إمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بقى حديث جابر بن عبد الله ألا تكاد بعد إلا أن راويه شك في ربه في دمويه في حديث لا يتوقعته dangane da cewa shin hadisi ne marfu'i ko hadisi ne mawqufi wa fi sahih al-bukhari amma ya zo cikin sahih al-bukhari anna umara huwa alladhi yaqqata zata irq suka ce umar dan khattab shi ne wanda ya sanya wannan wuri da ke kira zata irq a matsayin mikaki ga mutane da ba annabi bane da ya sace umar dan khattab ne ya iyakance musu gane da kyau to shi ne malamai suke sabani cewa yaya za a ce umar ya iyakance umar ko ba a masa wahayi shi annabi da yake masa wahayi shi ne zai ce mutanen gari kaza ka dauko daga gari kaza mutanen gari kaza ka amma umar ba a masa wahayi to sai wani suka ce ai ijtihadi ne ya dace da wahayi dama can ai yana da muwafaqat ma na ci shawarwari da ya ba annabi kuma ayar qur'ani ta bai bayan sa ina ne ku yace da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce gidan ka kowa ya shiga ba sai gidan annabi kowa na shiga da an yi sallar isha ko wani fakiri sai je gidan annabi ya ci abinci kyauta ko a abuɗe mutum ya je shiga wani ma dai malama sun ga kuma kun da tukun ya zai je zauna sai umar da ka fara ne a annabi mutane ba dai ba suke ɗaya ba wani na gari ne wani ba na gari ba ya kamata zan ka ka dangance su ka ce kaza ka ce kaza kada mutane su je sai bayan mata sun shiga cikin lallabi sun yi kaza sun yi kaza kuma kar su shiga sai dai lokacin cin abinci kuma da cin abinci kowa ya tafi sa ina ga haka kamar ta ya maza manzo Allah sai haka zai yi haka zai da manzo Allah sai bai ce komai ba sai Allah ya saukar da ayat cikin suratul ahzabi yake goyon bayan shawara Umar ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ila walakin idza da'itum fadkhulu wa idza da'itum fantasru wa la amince li hadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سالتم هن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بالجوع دور آية من شاور الأمة تدور aka ce to كونوا kuma mane karkar da gidan annabi har idan an yi ku an ce ku shiga dancin abinci to kar ku je ku zauna tukunyar na kan wuta a'a ku ga da yanzu sai an ce an kare sannan ku shigo idan na gari na ina ku kar ku je kuna jiran abincin da nuna a barku na ku za a yi tambar ku da in an gama an soke an raba a kawo an sa kaza to sai ku shiga idan da tambar da zai in kun ci abincin kuma kowa ya tafi a dana sa su mutu wala mutane ne da hadisi kar ku sa kuna wa. juna kewa ta hanyar surutu ko ana da sai wasu cikin gidansa wannan ladabin da ko kenan da ya ji ya ɗebi yanki to ya tafi sa amma kada ta hanyar surutu sai da hanyar gida suke wasu da iyalinsa iyalinsa suna da yake na alfira kai idan ka za ka ko abin za ka da yau na musu zai musu da kai yi mu kan ne gida ya yi to alamar ya da dai to tun da farko ne mutum kana ya kamata a ce kana da siyasar zaman tare ka san da shi kenan da magana ta da ke mun zama bayan ce kai da kuma neman tsari ne dai zai da cin abinci kenan duk wanda aka yi ka sa abinci dai ne ta abinci ya tafi sa lokacin qur'ani ya fice da mutum ya sa abinci zai kai sai ina zuwa kafin kayan zai san babu wa inda Ahmadu. wa inda subhanallah وإن في آخر رواية داوود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق الأقيقة أنكرت بين أهل أي حديث يقول ستون مثل زيد بن محمد بسنة أبو داوود والترمذي أن تقول عبد الله بن عباس ألا تقال إلا برسو يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ومتأمن المشرك al-mushrik ne suna mutanen iraki wa annabi ya sa musu al-aqiq da ake kira al-aqiq shine wurin da to wannan hadisi wa cikin ga abin da da da wai da wai amma zai shi to sai hadisi ne wanda yake da yake da tabbata ba ka wadi al-aqiq ba nan da mafi cewa ne daukan ibrahim alaƙiƙ ɗin da ya su waɗansu yare ne guda biyar su ne waɗanda suke ci jofa da zurfa da ilallam da kalmar munazir da za su ɗaya shi ne malamin ke ta ɗaukul iraki yalallamin yaman wa zulhulaifata ya harimul madani wa shamu zuhfatu in mararta biha wa ahlu najdin karnu fastabili yarkul iraqi dan iraqi daga nan zaka dauko mikati za ku irk shine da yarkul iraqi yalamlamun yamanun mutane yamma ba da ina daga yalamda yakul ulayka sayahrumu al-madani dan mun yi daga nan zaka dauko daga ulayka wa shamu juhfa in ba za su dauko da juhfa ba sun ce kawai an gane ko wa ahlul najd al-qawm fastabini mutanen nabi ko za ka daga karni a cikin baiti biyu idan ka su ka hada ce mu wa alaikum salam wannan wajen ne zuwa da man kula zai kuma a sha eh to kamar misali wanda shi daga garin da yake ba ya kusa da inda aka da wanda yi ba ya ya fi kusa da makka ba sai ya koma can shi ne abin nan da ka fahimta shi ne eh. Eh. kamar yadda aka ɗauki mutane cikin jirgin sama eh. su mutane suke wannan ayyuka ba su da ilimin diskautar da mutane a yi kasu. sai kawai a wuce kuma ga nan da duk wani za a yi wanka za a yi da harami da makamantar hmm. to shi ma nan a nan wuce wannan kai tsaye suna da cikin kafawa ko yake cikin biya da ke cikin sama kawai ba za a sanar da su larira ce ai idan an ɗauka su cikin jirgin sama wannan larira ce ai ba wai wannan ne ma laifi ba yanzu mutane da wuce suke da dalilin da suke dauka alhazan mu galibi da dalilin da suke ɗauka ihrami ko na aikin hajji ko na umara waɗanda ke tafiya da wuri kafin a rufe hanyar zuwa makka a hanyar zuwa madina to su ne suke da sauki don da sun je da da kuma dai dai da duk da kawai za a dauke su a motoci a tafi da su Madina da dai da suka tafi da wuri kenan a da wuri da suka tafi da wuri idan suka je suka kwana bakwai ko kasa ba san wurin za su tawo makka to ba za su dauko ibrahim daga inda mutanen Madina suka dauko wannan ba su da matsala tunda ka je san dole ka dauko daga kan tunda annabi ya banda da hunna waliman asa alaihin min gairi ahli minna kai ma lokacin ahli minna lakin da ta ta tabaraka bihinna saboda haka sai ka dauko daga take wa amma waɗanda suka je daga karshe waɗanda an riga an rufe hanyar zuwa madina daga an ɗauki su daga jidda maka za ta to sai da ba sun je zuwa bai da ba bai sauke su ba sai a jidda to da sai ka jidda kuma da dawa musu shi a baya ya ba zai biyan ka ne sai ya bi kai ku je da bai kan mu da bai ka ba su mutum da annabi ya kace mu sai wannan kuskure ne babba abin da ne ya faɗa a cikin darussa maka ne ta waɗannan cewa ne ne da ke kan hukumomin al'azam nauyin da ke kan gwamnatocin mu nauyin da ke kan hukumomin alhazan da su alhazai kansu su nuna sun san kancin su sun san addinin su inda haka ba za a ji abin da ka shi da kawai ka dauki irami ba ne kuɗi da ka biya kuɗi ka biya daidai da mutum ya fi zirga zirga da kai a cikin abin da sai da aka ɗauka daga cikin kuɗi ko cikin da ka daga nan ba ke ba ne ba sarka wani ba da amma rufin suna hakkin kai da rashin kuma fahimtar ya abin yake addini amma hukumar alhazan da za su gyara wannan ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu yamma dai su je su zauna da su da hukumomin kasar saudiya tun da fatawar ta dukkan malaman saudiya ce cewa jidda ba miƙati wani ba har wani malami da ya yi abdullahi bin zahir ya yi ce jidda miƙati ce suka masa rabbi suka masa rugurugu da shi cewa jidda ba miƙati bace ba sun yadda jidda ba miƙati bace ba to sai a je a zauna da hukumomin saudiya cewa idan alhazan sun zo a ƙarshe waɗanda an riga an rufe madina ba za su je madina maka kawai za su to lallai ne ya kasance motocin da za su ɗauke su tafi da su rafik idan an je rafik alhazan su yi wanka su sanya ihrami su ɗauko niyyar su daga rafik sai ma za ka yi su maka wanda wannan abin da mai iya yiwa abin da cikin sauki yan aka ga ka tana da gwamnatin saudiya akan wannan abin ne mai ya fi sauki sauki ga amma mutanen mu ne ko ko zuwa na zama galibi da su san abin nan ba kawai ana daukar mutanen da yake gata ake musu a ce kana cikin hukumar alhaji amma ba wai don sun san hakikani ya ake da yake ba Allahumma sai dai dai ku daga ciki sai dai dai ku daga ciki to kaga wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu su su gawa abin da ganin cikin gida za su da hukumar Saudiya ai yanzu ga telefon ga fax ga dukkan hanyoyin sadarwa in yau aka ce an rufe shiga Madina hukumar alhaji ta nan mun ta kasa za ta sani kungiyoyi za su gane cewa alhazan mafa daga dama ai ana sanarwa daga rana ka za a yi rufe madina da haka duk wanda ya san daga jin da kawai za ta fi da shi maka ne to daga nan ne sai a sanar da alhazai tun daga filin jirgin sama ku wanka ku cire kayan gida ku sanya garami da zaran an je daidai juhuba ko ya rage sauran minti biyar a je juhuba sai a bada sanarwa da turanci ne da fulatanci ne da hausa ne da yarabanci duk jirgin da daga jirgin ai ya san mutanen masu jiha ke dauke da su ya san me yaran su idan ya turanci a matsayin harshen kasa kuma sun yaran wannan jihar to jama'a nan da minti biyar za a je kati da ka duba ko da minti biyar ta ce ka kawai ka kulla niyya ka ci da wata biya. dole a irin koyarwar da ake bai ma alhazai lokacin da ake fiya musu sinin muna da bita a wannan lokacin ya kaba duk a ba su wannan karanta suwa da ta abin mamaki shi ne indonesia da irin su malaysia da su kasashe ana dawowa daga aikin hajji sai a kira wa ake to ma yayi ne ne da aikin hajji shekara mai zuwa duk wanda yake ne ya zai ya rajista idan ku zo kai rajista ba za ka karɓi kuɗin kowa ba ga sunayen ku nan to sai ce to an fara sai mina tun da cikin rabi'ul auren ba za ka kare ba ta cikin rabi'ul sani Ina aka yi mai sai muna kira jarabawa wanda ya ci sai a ce kawo kuɗin tafiya wanda bai ci ba a ce to baka yi aiki ne da haka ba ka je ba wajibin ka ne ka iya a gwamnati da suka ba abin da suke ke. to sai a ba mutane sai nuna, ba wai aikin ne ba kaɗai hatta su zai je a ɗin mutanen kasashe daban-daban wani tun da yake da ya fita daga karkara su ba sai bana kuma daga tashi aka so shi a jidda kaga an kawo masa garin irin da titi ma da garin motoci ma da garin fitilu sun lafi da mai duk wahalar da shi zai to sai a ba su horo ga irin abin da za a gama da shi ga irin abin da za a gani da shi ga ne ne yakin ba da wani shi ke sa sai a ɗauki alhazan da sai a je sai a je sa gida mai hawa goma sha biyar wanda za a amfani da lita wannan lita ɗin ka'idar ta ɗauki mutum biyar to sai lita ɗin mu samu su goma suna numfashi da kirki an zai ta kiya tsoro su wannan hawan babbe wanda ba zai ta tsaya shi dai yi zuwa ana musu dariya ni an yi gudu hukumar alhari ta riga ta ba su horo rafi a wannan kawai da alhamdu hannu da rawa to sai a je kuma dai rage sanin yancin kai sai mu je mu ɗauko kuɗi ba muka bayar ba mu ɗauko kowane alhaji kuɗi bayar ya kamata kowane ɗauki mutum uku mutum yawa hudu amma sai a zo ɗaki dai sai a sa alhazai guda goma kowa da irin abin da mai da yarka mai da yarka karama sai makaranta ka ga mutane kamar kifin gwangwani dan Allah ka haɗa su su kaɗai ɗaki ɗaya mutum goma ka ce su kwana haka wannan ne nan fashi wannan ne tusa cikin barci wannan ne kaza ta haka za kwana idan an sa su kuma gaban ɗaki guda ɗaya ko haka to wani da ya fara shiga bai saba da wannan yanayin ban daki mai yawa cikin ba da ya je kawai sai lalata shi to duk wanda ya ji haka za a yi cikin yini daya gidan idan ka shiga shiga sun shi wallahi galibi haka lawan da ciki duk wannan nauyi ne da hukumomin alhazai duk kasar da ta san mutuncin kai ta ko mutuncin jama'a za ta yi abin da ta kare matsalar ta a waje ba ka koyar da su ta dukkan yadda za su yi aikin a koyar da su ta dukkan yadda rayuwa take kuma akwai zama da suke cutuwa kudin saudiya bai san su ba kudin najeriya kawai ya sani an zo an ba su ce ɗinsa da rani ya san da shi aka ɗauki riyal dubu ɗaya da ɗari biyar aka ba shi bai san wannan ne ne riyal dubu ɗaya da ɗari biyar ba ga yi saudiya kudin su riyal ɗari biyar akwai takarda guda ɗaya take ɗauke da riyal ɗari biyar ga ita kadai ke nan wato a kudin Najeriya kusan naira dubu goma sha wani abu a takarda daya to sai mutum ya zai zai sai rila zai sai wa ɗan da ya sai jika su ranka ya famana zai sai rila riyan ɗaya sai ɗauko takarda ɗan riyan ɗari biyar ya bayar idan aka ba shi canjin bai san yau bane ba a sakamakon haka irin masarawa ɗin nan da ƴan kwakwasan da mutane yana cikici ta alazani abin riyal ɗaya sai a sai ba mutum riyal goma wani riyal ashirin riyal talatin da ya je ya fara yawo a kasuwa yi ne ɗaya ya cinye kuɗin gaba ɗaya kayan duka da su suka tsinke sa da kan guda ba ga su kuma ba fara aikin hannun ba shi bai san aikin hannun ba ko bai san kuɗin ba ya kashe kuɗin ko ba fara aikin hannun ba sai ya kace shi gaba wallahi sai mun yi al'adun da suka samu kansu cikin wannan matsayin a lokacin muna can duk mun yi al'adun da kuma jiya ke yi ba zai sani ba akwai wanda ya ce ga nan da dina ke kwana bakwai cikin gona hudu zuwa ya riga ya kashe kuɗi yanzu duk ya yi tsayayya sai muka haɗa wani mallakin hawa ne ba daga da jiya yake daga jiya kaza ba zan faɗa wani kurkuwa ya jiya tsayayya sai a nan kuke yi kaza kaza ya aiki haka aka wani ce aiki ne yake za mu tafi ne wai na ganin an gama aiki ba ne zaman da zuwa gona wani an gama aiki ba ne ka ga bai san me zai ba ya sayar da kaza ya sayar da kaza ya je aiki mai kuma bai ma san me zai ba duk wani ne da ke kafa kuma mun a mazan mu dan mene ne ake daukar kujeru a ba su a ba su a yi kaza a yi kaza duka za su kawo wannan ba aiki kike na biyu ne wannan kike kike na biyu ne wannan saboda haka ne shawara ta anan wurin kafin hukuma ta wani abu a samu wasu kungiyoyi na addini ce wa kwasa daga cikin gida misali idan an yi mijin na an fadin tafiya da wata biyu da wata uku a samu wata kungiya ta ce ta tsara sai muna tunta a ta kwana ta kwanaki biyu ta ɗauko malami da yake ko malaman a ɗauko malami na addini waɗanda za su iya bayani me ake sani a cikin a ɗauko likitoci wanda za su ba da shawarar kiwon lafiya saboda mutane ne zai je da ina cin abinci a kan bola a titi a koya musu tsafta a koya musu kazanta a duk azari sun yana kan wannan idan an fito mutum ya a waye amma mutum ga shi kazani ga shi da yi ibadar ba ga shi ko bai sai da ake kashe kuɗi ba dan Allah kai ya yi hajji ya dawo ayyuna Allah ya zo kare ke cewa ya dai yi hajji jiya amma da hajji saboda haka dan Allah a yi wani yankari kungiyoyi addini su fara ba da wannan tsarin kafin ta gwamnati dai kuma cikin jami'an gwamnati masu tsoron Allah masu masa masana ya kamata muna da irin wannan ɗaiɗaiku cikin jami'an Allah zai dan akwai ɗaiɗaiku din duk yadda kawai zan su taɓa musu a ke siyan yaka kare martabar mu ne kuma kare addinin mu ne amma sai a je kawai ba a yi koyi ba Allah ya tsare mu abin mamaki shi ne kaga mutanen Togo mutanen Benin duk ni ka mu da su in sun zo a lokacin ne da ba da mu ba ana sai ke sa cikin jirgi za ga su da su mutanen mutara ana sai ke za ga su da Ibrahim ko wace duniya da sun sarka a fa da duk za ga su da su ilimin mun kira ya da mu amma mu kowa ya sauka da babbar riga malin malin sannan zai wanka na yasa Ibrahim sa

idan abin su bangaye sai kai ka kai ne kenan duk su da ne kai ne ah, kai idan haka ba ko da akwai sanin ciwon kai ya kamata mu da wannan abu amma rashin wannan yana cutar da mu yana cutar da mu kwarai da gaske Allah bai rufe mana asiri amma wallahi duk wanda yana Saudiya ya bi sauran mutane ya ga sauran ɗan kasar mu kakan yadda mu'amala take tafiya wallahi akwai inda in mutu bai zulun da kace kada ina sai dan kamar ne dan kamar ne dan Chad ne dan Niger ne dan Cote d'Ivoire ne ya furta asiri da kace kai dan Najeriya wallahi ya furta asiri sai mutane da gaji wanda da mana da kawai dan riga ana wani kasare balarabe yana ganin ka takalmin sa ya fika wanda ga mutanen ka sun yi sun yi arziki sun yi sun kyauta sun yi kauyanci sun yi shirme da ake wannan minista ne zai da kawai ya tsawatar da yawa wani minista ko ya shirme kawai a wani mutanen ma na girman kawai shi minista ne ko ya zama zama su babban gara ma ka tsaye sun kace kai ɗan kamar ne wallahi in ka zo ka fito da kafa ɗinka ya fuska nuna باب وجوه الاحرام وصفته وقت الله يقول لك ان بدا ولا يريد ذلك دوك الاحرام ده تو انا بقول لكم لا اول سوبر مينين اجيب لك الاحرام ده باب وجوه الاحرام وان باب يدي في بيان نوع الاحرام وجوه الدم النوت وهو ملك على الاحرام وصفته بسوبر ذلك الاحرام ده وتجد كلمه الاحرام تبقى ذلك المعنى في ذلك ta yi ɗaukar ma'anar ƙulla niyyar aikin hajji don kuma ɗaukar ma'anar tufafin da alhaji ke sawa yayin da cire kayan sa gida zai sa gyafto guda biyu zanin da zai ɗaura a kogonsa wanda cikin sa ya da wanda zai yafa a kan kafafin da guda biyu wanda cikin sa ya to wannan tufafin guda biyu ana kiransa ihrami ita kanta ne ɗaukar kuma ana kiransa da suna ihrami kuma da ke to a nan gurin yana so yi mana maganar wato ihrami da ma'anar ƙulla niyyar aikin hajji ne irin ayyukan haji guda nawa ne siffar kowanne ya take an aisha radiyallahu anha قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فهل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النهر أنا عائشة رضي الله عنها أن تقول عائشة الله تكافي بأمريكا كتي قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ ترد من ذن الله عام شدة الوداع أي أيدي مجل بنكوانا وفي شكال تقول كنون كنت تربان جراك بداكي فمن فمنا من أهل أمره cikin mako wanda ya kudiri niyya ta umara kadai wa mimma man ahalla bai hajji wa cikin mako waɗanda suka kudiri niyya ta aikin haji da umara a haɗe wa mimma man ahalla bai hajji cikin mako waɗanda suka kudiri niyya da aikin haji kadai an samu kai ne kenan kashi uku waɗanda suka kudiri niyyar umara kadai suna nufin zan je ya umara sannan su kammala ayyukan umara su sauke sai kuma su sa kayan gida sai ranar takwas ga wata sannan su kudu niyyar aikin haji irin wannan aikin haji yana kiran sa kamar koyi waɗanda suka kudu niyyar aikin haji da umara a haɗe wato sun gama su da juna kenan su je su yi ayyukan umara sannan za su ci gaba da zaunawa cikin tubabin aikin haji har sai sun kammala aikin haji wannan shi ne ake kira kirari cikin ɗan haji amma waɗanda suka kudu niyyar aikin haji kaɗai to wannan shi ne nau'in aikin haji da ake kira ifradi kun gani da kyau ifradi kenan aisha ta ce wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil hajj manzo Allah ya kudiri niyya da aikin haji ba amma mana halla bi umra amma wadanda suka kudiri niyya umra kadai fa halla inda kudulihi to bayan su da sun je makka ko ya warware umrar sa wa amma mana halla bi hajji amma wadanda suka yi niyyar aikin haji أيضا ما بين الحج والعمرة كو مين أيضا النبي العمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر فوأنا النفس ويولي أبين بسكة القرنية لي يا باق كون تفاجئ الصباح حتى لا نرضى بالصلاة متفق عليه وانا حديث الإمام البخاري لإمام مسلم سكر ويتوش wato za a nan ku fahimta nau'ikan aikin mutu guda nawa ne guda uku nau'i na farko al-ifrad shi ne aikin haji kadai wanda ba umara nau'i na biyu shi ne kira da matu'i shi ne wanzar da umara a lokutan aikin haji bayan ka ajiye shi sannan ka ɗauki ne aikin haji kuma da umarka wannan shi ne kira al-tamattu'i ke nau'i na uku shi ne kira al-qiran wato gwamna tsakanin aikin haji da umara yayin da zaka ɗauki niyyar da mikafi dama guda ne ka to wannan shi ne kira da suna qirani to aisha tana son ta ba mu labarin yayin da manzon Allah zai zo hajjin ban kwana da ya zo zuwa laifa haka mutane suka karkasu waɗansu suka ɗauki umara kaɗai kaga suna nufin za su yi tamattu waɗansu suka ɗauki aikin haji kaɗai kaga suna nufin cewa za su yi ifradi waɗansu suka zamana aikin haji da umara su haɗe kaga suna nufin za su yi kirani wannan kala uku duk an same su daidai lokacin da suka ɗauki niyya sau da ne mai annabi ne ya a nan ita aisha tana cewa annabi ya ne ya ci aiki gudu ne wato yana nufin mai kenan ifradi wannan aikin ke ba da labari kai da ba abin da annabi ya niyarta to amma ya da ne waɗansu hadisan suna ne cikin bukari da musu da sauransu wanda cikin na annabi kirani yi kirani yayi abin da za a gani kirani yi aikin hajji kadai ifradi babu yanka dabba a ciki ba sai ka yanka hadaya ba to annabi kuwa tun da ne zai hule ya kula dabbobin da zai yanka da kuma ɗaya ɗaya har guda ɗari wanda tarihi ba ka da attajirin da ya taɓa zuwa ya hadawa da yakumi ɗaya ma inda inda da mai zan mule ko galibi rago ne rago ma irin dan masu guri ɗan gangan yanka wani irin kafin biyu haka za a zuwa da kuka ga yanka amma kun ka yanka da yawa to manzon Allah la kuma dari shi kadai dan Allah wani shugaban kaza ko minista ko attajiri ya wannan wane ne an gurbe taba yanka ya ɗai ɗai guda biyar ko goma idan an zo dare yace dan naman talakawa zo biwa manzon Allah la kuma dari sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyauta cikin bani adam sallallahu alaihi wasallam Allah ya ku to kaga cewa ya koyar dabbobi ya tafi su wannan ne me yake nan kirani kuma da kansa yake cewa ba don na riga na koro dabbobi na ba tun daga madina da yanzu da mazo na ayyukan umara sai in ce ihrami in sa kayan gidana kawai sai ranar takwas da wata sai ɗauki niyyar aikin hudu don in yi ta mutu amma su dai saura da ni na riga na koro dabbobi na na riga na kullo niyyar ta kirani tun daga sai yanzu hali in warware yake cewa ina ma da a ce gaba na komawa baya la yutta qabaltu min da bai lama tuktu hadiya yake cewa da zan da za a dawo gaba da baya to da ban kono ba ko gina ba sai in zo in yi qabaltu idan yaso in samu da zan yi ta daga nan gudun ba kuna koyo daga can ba to shi kira ne dai yanzu shi ne sai ka kono dabba daga al'illu kafin ka shigo harin da can inda ka dauko niyya za ka taho da lagun da za ka yanka amma shi da mutum ka izuwa su ka maka ka zama ka karabu iya ma ba ka da kuɗin ragowan amma da dai haka shi kenan sai ka yi azumi guda uku lokacin da kake cikin ayyukan hari bayan ta kuma dai kai yi bakwai kamar da makaranta karanta cikin babin da bai sa ko wannan ba ma alaƙar magana ta kawo a baya inda kuma ta ba kun gane wani da ke. to wannan farko lokacin da suka ɗauko ta ne suka tafi maka a haka suka tafi to sai dai ina jin bayan babi a cikin waɗansu babuka na gaba za a nuna mana cewa wanda suka yi ifradin nan suka tawo da nuna ifradi a nuna ya ce da su to domin da ya koyo dabba to shi ke wanda da koyo dabba kuma ya mayar da ita umarani ifradin sa ya juyar da shi da ya zo ya yi tawafi ya yi sa'ayi ya yi aski ko da ta yi tabbatar umarani ranar takwas da wata da kimiyar aikin hajji sahabbai suka zauna annabi ya sake umarta su suka zauna da suka ba har sai da za su magana akan sannan kowa ya riga ya yi nashi to da wannan ne wadan suke cewa shi kansa ma Isra'ili mansuhi ne akwai wannan rigimar a tsakanin malum ba cewa Isra'ili mansuhi ne babu shi tunda annabi ya umarci duk wanda suka zo da Isra'ili cewa su warware hadisin na nan hadisin Jabir bin Abdullah cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna to wadansu kuma suka ce a'a ba mansuhi bane ba a iya yin sa wannan ne sabani ne wato ku gane kaga ifradi ya zanto shine ma shine yafi kaga ba zai yi ba ana sabanin su ne ne su ne ya ya ne yafi tsora wani galibi mu kuwa a malikiyance sufi a abin da muna yi ifradi ne wanda suke kuma suna kafa hujja da wannan wa halin su suna bil hajji ba annabi ne yake shi yace ne ba ka take ba labarin hajji ya dauka amma sai annabi da kansa ne yake kira ne kaga ita ya tafi abin da ta sani ne ta baka inda annabi ba zuwa ya raka musu da ce dariyar ake gara da cewa hajji ya dauka sai ta babu labari kun da ke da haka ne mafi fice bisa da zance mafi inganci na biyu da shi ne kirani sannan sai ai da kawai da idan mun ne ba ba shi ne na karshen sauran kwalama amma sai da kwamitin ya fi saboda dalilai da dama annabi ke cewa da na gabaci abin da na bari a baya da zai da sake dawo min da ni ma kamar tuki zai suka ce annabi ko baya gorin abu sai in ya ga wani abu ya kuɗi ce masa ke wani suka ce a ah, to ai da yi kirani ya yi kirani ya fi dan Allah ba zai zabarwa annabi abin da yake da kawo tunda ya kaddaro masa kirani kirani ya fi wannan kuma ya ji a cikin malamai amma sun gudu kai da wancan ya suka ce a ah, ba ya ba zai rige ba ne idan ka koro babbar ka daga garin ku kirani ya fi idan muka zama da babbar ka ba talatuki ya fi wa eh. bayan waɗannan wajen uku da bayan waɗannan wajen bayan cewa irtafi da dal hodin ne da wanda da na haifi ne eh? a idan an ce irtafi wato abin da suke nufi ka ta da ake gani kadai ka gane ko sai ka shigar da umara sai ka shigar da umara ko da ka tafi da umara kadai sai ka shigar da ake gani da yake da kirari yarda shi din gina wanda ka fara niyya da za wannan a baya domin yarda shi shi ne goya mutum a bayan ka ka fahimta da kyau amma ba ne idan yin mutakil mai cin dafin kansa guda uku ne baya tsaruwa kan al'ansar salata la ta zuda la barka la ta kusanta Allahu a'lam باب الإهرام وما يتعلق به باب يريد مغنى كي إهرامي دا بين يجي دا علاقة دا إهرامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم بينير أي الهج سبا إلا من عند المسجد سيدة بمسلتي ومسلتي بنفي ba masallacin da ke masallacin da ke zurfa laifa inda ya zauna ya salla a nan ne ya kulle niyyar aikin hajjarsa menene ya kawo sunan da mai wannan magana sahabbai suka sabani wanda suka ce ai annabi na gama sallah da ihramu ta jikin sa a nan wurin mai kullu niyya kaga inda masjid kenan wanda suka ce sai ne tashi ya hau dabbar sa ne ya kullu niyya wanda suka ce ba ma sai ya hau dabbar sa sai ya hau tudun nan da ake kira albaida wani kallon kasa bayan ya haye wani tudu karami zai kawo niyya maka a nan mai kullu niyya ya ga zamu nan mun guda nawa to shi Umar Abdullahi Umar ya so sai mana sam annabi a zaune yana wuri yana dole kullu kullu niyya wa ma sa su abdullahi dan abbas ya kiyaye yace annabin da zai fara niyya to sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ji su ma su ce kullu niyyar su sai ka kalli ga wani sun zai gadanta wani zai gama sallah wani zai gama wanka wani zai kaza wato ba su ji ba da ya hau don farko zai na sai sake kullu niyya ya ce gaba da labbaik allahumma sun ce daga a annabi ya labbaik su wasu sai kullu niyya su kai har yanzu da wani saura kan tun da dama gayya aka yi aikin hajji wajen mutum dubu arba'in gayya aka yi wanda yake kare wani mutum dubu arba'in suka yi aikin hajji tare da annabi ga ya aka cewa ko mu ku koyi aikin hajji a aikace practically ba theory ba annabi na ce su zo anni manasikakum khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada yake ku koyi aikin hajji kai tsaye da wani na bai yi daga wannan shekara ba za ku sake da ni na ba ita ce ku shekara ta karshe sallallahu alaihi wasallam to saboda haka da ya hau dabbar bayan ya hau tudun da zai kawo zuwa maka sai sake cewa ya sake abin nan ɗinsa sai waɗanda sauran da suka rage fuddi su kuma sai suka ne ka ga ina wannan tare da lokacin da babu microphone babu amplifier kan tunda ba za ka da mutane da wannan to haka Abdullahi la babu ce a abin da ya faru kenan yi niyyar a can yi ana amma sai ranto ta farko ke niyya sauran menene tauhidi ne kawai tauhidi ne to ka ganin abdullahi dan wani sai ce ma a halla wato yana ya san akwai wata magana ke dan banda wannan sai ke zai tabbatar da wannan ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa min indi masjid yace da sai annabi bai kulla ni ya tabbata aikin haji sai a wurin masallaci abinda ake kira da al-ihlal a larabci a halla da hada baki nan ya fassara mana kasa al-ihlal huna rafu sauti bit talbiya abin da ake nufi da al shi ne ɗaga murya wajen karanta talbiya dama idan ka zo bayan kayi sallah in ya dace da lokacin sallar farilla ne da ka zo da ranar abin da so kai za ka fule kanka da gida sai kai wanka bayan ka wanka za ka iya shafa turare a jikinka ka ce kayan gida ka shafa turare a jikinka sai kuma ka sanya tufafinka na aikin hajji wannan zai yi tufafin bai kike da kullum ne ba kulla ne ko daga baya zaka yi ta sannan sai ka kulla niyya in ka ga dama kana zaune bayan ka sallah in ka ga dama bayan ka hawo dabbar ka ta hawa in ka ga dama bayan ma dabbar ta fara tafiya amma kana area wurin da aka iyakance ma to niyyar ka ta zuci wannan aiki ne na zuciya banda kurcin baka ka yi niyyar umara kadai za ka je ka sauke balin ka yaki mai zama tuli kenan ka yi niyyar kirani kadai ko aiki na kadai wannan da yake ka san me kai ne ka dama ka buga ka san me za yi yayin da kullum ne ya ta zuci sai bakin ke ci gaba da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika lak wadannan kalmomin su annabi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تقول لك لبيك اللهم إن tunda ana yin sa ana yin niyya ake yin sa shi ake kira da suna ihlal al ihlal shine Abdullahi bin Mas'ud cewa Allah bai fara bai bai yi tarbiyya ba sai daga inda ya tsalla daga nan ya faro ta ba da daga yin ba daga nan ya faro ta sannan ya ci gaba da yi to da kayi niyyar ne ba ka ga yi ba to za ka ci gaba da yin ta kenan ka ci gaba da yin ta idan kuma rafi kike har sai ka zo ɗakin ka za ka fara dawafi sannan kuma talbiya ta kare sai kai yi bakwai ka kai malaka je kai sai tsakanin safa da marwa ka kai malaka ka zo kai aski ko sai sai ka sai umara ke wato tun daga mikashi za ka yi talbiya har ina har zuwa dakin ka'aba idan ko aikin hajji ne za ka yi kai tsaye ka ga bayan ka zo maka ba dawafin da kai lokacin nan dawafi ne na ziyara ko dawafi na umara ba za ka cire kayan ka ba kenan ba za ka dinga talbiya ba har ka je naka kwana har ka je arfa ka yi tsawon arfa ka gama har ka taho ka zo ka kwana a muzdalifa har ka zo zuzuri da ranar sallah sai ka zo zubar da mutum aka ba daga lokacin da ka gama talbiya sauran kwanakin kuma na yake ne talbiya ta kai tare cewa da akwai sabani cikin da ma'aikatan amma yana ba mu abin da muke gani shi ne daji wallahu a'lam kuma wannan matsala da kyau wani hadisi mutafakun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rubuta ma da yake wajen yaran irani da lafiya إفراده وهو هرم بالحج فقط من وهو بالحج مع العمرة وتمتع وهو بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل بالحج من مكة يوم التروية لا يمكن يوم التروية إلا أن تكون بوسع والثالث من وجوه كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائمين والمفردين بفسخ من العمرة mala yace abin da yake tabbatacce ta hanyoyi masu yawa annabi ya umarci masu kirani da masu ifradi cewa su lalata aikin hajjin su sun da shi umara liman lam yakun saqal hadi ma ga wanda bai ga koro daga basa ba wa alzamahum inda tiya'i min akhir altuha umra yace ba za a dawo min daga basa koma baya da ban koro dabba ba ta hadaya ni ma da na sanya wannan ya zama umara wa ranar takwas ga wata kuma da yake hajji كما يقول وهذا صريح في أن التمتع أفضل من القران والإفراد wannan sayayin magana ce kan cewa ashe kamar iya falala sama kirani sama da ifradi wannan talbiya da ake labbaik Allahumma labbaik abinda ake bukata kowa ya shi kadai ba wanda zai da wani an gane ku yi tare mu fara tare mu kare tare wannan bid'a ne abinda yake sunnar annabi shine kai taka kowa ya nashi kowa ya nashi ba a yin zikiri da mai kowa na yi ne shi kadai in ka yi ka yi ka ga ka tsaya dan muryar ka ta dan huta idan an ka sake dorawa surutu kuma ya kare tsakanin ka da mutane kada ka kashi dai bada kana neman gafara na kai na surutu da ka zo ne wajen da surutu mai kalle kalle sai ka kyale shi ka sake canza wuri ribar so kace kai masa ka kalaruma abin da zaka laruma na lada kuma ka ce gobe ta ka in ka dawo gidan kasar ka baka san kuma za ka sake komawa ba kaga bai kamata mutum ya saka ci ba ta ake bukatar mutum ya rinka yawan talbiya shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisin musulmi yace fikin aikin haji mafifici cikin aikin haji shine aikin hajin da aka rinka dabba ciki sannan kuma aka rinka daga murya da talbiya to wannan wajen daga murya duk maza haka za su to amma mata ba a nan sabani yake waɗansu malamai suka ce idan mutum murya ta ba za ta zama fitina ga mutane ba to sai ta daga murya ta yi idan murya ta za ta zama fitina ga mutane ta daga murya gurgurda yadda za su jiyar da kanta kaɗai. amma dai sautin ta dai ba al'aura bane ba sai dai ana maganar fitina to da haka sai ta daga daidai da za ta je da kanta ba sai ta yi raki irin yadda namiji zai ba an bayyana da kyau وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال an kai ko hadisi da sallat irin sa'id Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya atani jibrilu malaika jibril ya zo min fa amarani an amara ashabi sai ya sa cewa in umarci sahabbaina an yarfa'u aswatahum su rinka daga su bil ihlal wajen faɗin labbaik Allahumma labbaik wannan hadisi إمام البخاري آه، ما لم يحدث بلا درس بوده وصحاه الترمذي الترمذي يا إنك درس يوم الجبان حديث ليس هي دي وانا فتوكان تتوكان دليل يكاد سيرا أنا تجو مريا دا تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك وأمام مجانا فتوى أمر مرسيني ملائكة جبريل يا ثاني أمرسيها بينا maza kaɗai ko da mata eh inda ya ce ashabi ashabi don idan na sahabi an yarbawo aswatahum bil ihlal a gaskiya ne nufin amni ne ya shafi kowa da kowa har matan kisa to sai dai me yasa malamai suke kebance mata a gefe guda suka ce ai da ma ana cewa in zai zama fitina saboda mu kuce ne suka ce sai saboda jalbul masalih a darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih yin talbiya ta daga murya maslaha take so ta samu boye murya ta kuma kare wata kafa ce ta barna to kullum kare kafa barna shi ake rinjayarwa sama da jawo maslaha bal in fasli muqaddaman ala jalbil masalih wannan ka'ida ce fikihiyya malaman fikihu suna amfani da ta duk gaba ɗaya da ma kan ka'idoji guda biyar ka duk kusa fikihu ala dasta darar wa kala wa kala wa kala wa kala wa kala وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه وانا حديثي أن يتعطاني dangane da wato ainihin inganci ko rashin ingancin sa wadansu malamai sun inganta wadansu ba su inganta shi ba sun ce da ne ban sami wani lokacin da zan fayyace da magana guda ɗaya ba amma hadisin abin da yake nunawa cewa annabi ya cire tufafin sa da lokacin da zai niyyar aikin haji wannan kudan ma yake ranne ne lalle annabi ya cire tufafin na gida ya sanya kayan aikin haji wa ghtasala sai yayi wanka an gane ko wato wanka sun yi ihrami to wannan wanka mustahabi ne ana son mutum ya rawa turmizi wa hasana to amma maganar rakayoyi guda biyu da yake da wafi ba da yawa daga cikin malamai sun ce wannan bai tabbata ba daga yakin annabi amma in ya dace da lokacin sallah ne na farilla za ka ɗauki ihrami kaga sai ka yi ihramin bayan me ka yi sallah ka ta farilla amma in ba lokacin sallah farilla bane ba ba a sunnan ta maka cewa sai ka je ka yi wadansu rakawoyi guda biyu na tawafi ba da ce yawanci ma ta eh? na na na na na na na ihrami nake so ce ba sai ka yi rakawoyi guda biyu na ɗaukar ihrami. Hmm, ya ake a gane cewa na wukan da ba zama Allah sallallahu alaihi wa sallam eh ana ɗaukar musabanci cikin aikin sa kawai idan bai ce ku yi ba da ya ce ku yi ya zo me shikenan ba a ɗaukar wajibi cikin aikin annabi sai cikin umarnin sa ka fahimta da kyau ko da musabanci wani lokacin ba a ɗaukar cikin aikin annabi da wajibci da musabanci duk karkashin umarni yake ɗaukar su kamar yadda haramci da karhanci duk karkashin hani ne ake fahimtar su domin asali umarni wajibi ke nunawa sai in wata karina ta zo da za ta tura shi daga wajibci kamar yadda shi mustahabbanci kamar yadda asalin hani haramci ke nunawa sai in wata karina wata alama ta zo da za ta nuna a'a wannan hannun dai ba haramci bane karhanci ne amma mujarradul fi'l la yadullu ala al-ijab wala ala al-istihbab illa bi qara'ina ukhra tadullu ala dhalik وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب an kai zuwa hadisi daga Abdullah da Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kan an tambaye shi ma yalbasul muhrimu min as-siyab abinda mai ihrami ya kamata ya sa na tufafi kun gane an tambaye shi ni ne ke so in yi ihrami wani tufafi ne ya kamata in sa kala sai annabi ce la yalbasu qamis mai ihrami ba zai sanya riga ba wala ama'in ba zai sanya rawani ba wala tarawila ba zai sanya wando ba wala barani aka ba zai sanya baranis ba baranis jam'i na alburnus alburnus wata riga irin ta mutanen Morocco wanda ake yin ta doguwa ga kuma hularta a hadare ta a baya in ka ga dama ka jawo da karfe in ka ga dama ka jefa ta baya ita ake kira alburnus jam'in ta baranis me su nuta Hausa riga mai hula a dai walal khifaf haka mai aikin hajji bai sun yi hufi ba ai mun karanta hufi a can baya wajen almasuwa al-khuffaini khifaf jami'in al-qur illa ahadun la yajiduna alayhi sai ga mutumin da bai sami takalmi guda biyu ba silifar faliyar da ne to wannan sai ya sanya hofi din amma wani ya kasa huma asfala min al ne sai ya yanke saman har ya kasance idan sawunsa ya fito wala talbasu shay'an min al-thiyab masahu za'faran kada ku yadda ku sanya wani tufafi wanda za'faran ya shafe shi zafaran nau'i ne dan itace da ke fitowa daga kasa ko ganye ya fitowa wanda ake yin ado da shi ko a rin tufafi da shi jani wal wars ko kuma wars shi ma nau'i ne na ganye da ke fitowa daga kasa amma shi launin sa ruwan ɗorewa ne annabi ce kar ku sanya tufafin da aka sa masa zafaran dan ya abin nan ko wars muttafaqun alai wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wallahi muslim muslim ne ya rawaito hadisin wato kullu da wani abu cikin hikimar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai tambaya bai tambaya annabi abin da zai sa sai annabi ya faɗa masa ne abin da ba zai sa ba shi ne abin da kira uslubul hakim saboda dangin abin da zai sa ba za su kirgu ba waɗanda ba a sa sawa sai suke iya kirguwa tun da aka ce karka sa wannan wanda aka yi shi gaba ɗaya ba a faɗe shi ba ya zo ne duk wanda ba wannan bake na zama halal shi yasa kuma da nan za ka gane rahmar ubangiji tsakanin ababen da aka haramta da azaban da aka halatta musa wanne biyawa yawa wanda aka halatta sun fi sama da wadanda aka haramta ba inda za a ubangiji ya haramta maka wani abu sai ya kawo ninkin da ninki wajen yawa na halacci kuma a gefe da. yanzu anan shi so yake a faɗa masa wani tubafi ya halatta ai annabi ya san babin halacci a buɗe ki sai ya kautar da tambayar sai ya ci gaba da faɗa masa babin haramci don saboda Eh, idan ya ambata masa dangin haram duk sauran da aka yi shiru a kansa almaskutu an musara halalan shi na abin da ake kira uslubul hakim mutum ya tambaye ka wani abu cikin tabbai sai abin da ya tabbata baya da amfani ga abin da ya kamata ya tambaya sai ka baki amsar abin da bai tambaya ba kamar yadda sahabbai suka kuma tambayar annabi wai me yasa wata sai ya fito dan siriri lokacin da yake jaririn mata daga bayan ya girma na girma kuma sai ya zama dan kankani da karshen kwanaki me ya amfani da gashin wannan sai Allah ya yi sa'alunaka anil ahilla wal hiya mawaqitu lin-nas wal hajj sai musu amfani wata shine kididdige lokuta da mutane za su yi mu'amalolin su da kuma su san watannin aikin hajji dai shi ke nan sai ka sai da abin da ba da amfani ba da abin da yake mai amfani to nan ne suke cewa idan mai suwa Allah ya bashi basira yana yawan karanta fatawoyi na malamai yana bin diddigin ayoyin Qur'ani da hadisai tare da yin ta'ammuli cikin ayoyin Qur'ani da hadisai wato zai samu fikin gudanar da rayuwar mutane a cikinsa kowa ya masa tambaya sai ba shi amsa daidai matsayin sa matsayin fahimtarsa wanda ya kamata ya yalwata masa ya yalwata masa wanda bai kamata bai takaita masa wanda ya tambayi wani abu wanda ba da amfani sai kai ka tambayar ka ba shi ansa wani abu daban wanda ya tambayi wani abu da kila har mutane sun sane shi kai za ka iya fito da amsar ta zama mai fa'ida a cikin amsar ba lallai ba da ba tambayar ka abin nan nasa to da haka ne kuma ne sai ka ciyar da kwakwalwar mutane gaba sakamako idan ka ki zawa kwakwalwar ta dakile a haka wani irin wannan zai sauke mai kawo ne amma in ka kawo masa mai amfani ka ciyar da kwakwalwar sa gaba kenan ya yi rakam eh? ya yi lamba da zai ku lamba ta hudu ya kasa a da ta hudu ne kenan ko وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله يقول على المنبر وفي رواية لدار أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المؤمن؟ رواية cewa suka yi annabi ya faɗi wannan ne kan minbari a riwayar da rubuta ne ko yace wani mutum ne yake da babban murya cikin masallaci yace ma za ya turkul muhrim mai ihrami ne zai bari wa ni ibn abbas qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bi arafat man lam yajid izaran falyalbas tarawih wa man lam yajid alayhi falyalbas khuffayn muttafaqun alayhi dukkan waɗannan rawayoyi da ya kawo yan uwan waɗancan ne wanda ya fayyace mana hukuncin da annabi ya bayar misali ko cikin hadisin da yana son mu fahimci abubuwan da ke ciki annabi yace la yalbasu al-qamis shi ne aikin haji ba zai sanya al-qamis ba al-qamis ne riga dinkakkiya sawan jamfa ce harfin ce babbar riga ce dukkan rigar da za ta kewaye jikinka ko ta rufe jikinka kuma ya zanto dinkakkiya ce tsari na dinki da hannu da waya da menene to wannan riga ba za ka sa ta ba lokacin aikin haji an hana ka kun gane da kyau wala amain haka ba zai daura lawani ba kaga rawani shi ba wani riga bane sakakkiya ko dinkakkiya mai fitar da gabbai daura shi ake aka amma da ka'ida mai aiki bude ana son kansa yana bude gaba ɗaya ba a san ya rufe kansa da wani abu zai damfaru da kansa rawani ko yana damfaruwa da kan mutum da haka ba zai sa hula ba tun da haka sai ba zai sa rawani ba zai ba da aula hula ko da ba a faɗe ta ba abu sa ba akwai hadisin da zo kan hula din yayi magana cewa ba za a sanya hula ba mun gane da kyau alama'in jam'in na imama rawani ɗaya imama jam'in sa wa wala sarawilat jam'in na surwan wato sarawilat jam'in su kenan wando to shine malamai suka ce kiyasi akan wando dukkan tufafin da baya rufe jiki gaba ɗaya amma tsankakke ne ba za ka sa ba wato ba za ka sa dogon wando ba ba za ka sa kome gajeren wando ba sannan ko ba za ka sa falmaran ba kaga kalmar ba wanda yake jiki gaba daya kan yace wando aka hada da kamis to amma kalmar ba an gane ku haka ba za ka sa sai lace ba daga ciki duk waɗannan mutum ba ne sa su ba eh duk ba ne sa su ba wai shi ne da kasa lafiya da garin wando don sayan magana ko da shi ya fito da ɗan tsararren mun da wurin dai a kayan zancen ah. walal barani barani su bayanin ta ya riga ya gabata walal khifa khifa da dukkan abin da ya kama da shi kofi din asali da suna yinsa da fata ne amma ba lalle bane zanto na fata dukkan takalmin da ya rufe kafa ya rufe idan sa ya zo rabin kauri ana kiransa kofi sawa'un safa ce ta shiga cikin ma'anarsa ma yake mutum ba zai sa safa ba ba zai sanya takalmin ba yake ya zo masa harafin kauri ba kwallo tsallaka ce ya rufe idan sawu kun gane da kyau sai annabi ta illa hadul la yajidu ma alaini sai dai ga mutumin da bai samu na alaini ba to galibi a larabcin gida mukan fassara na alaini cewa su ne ne silifas ba kuma su ne haka ba ba faɗa ba ne ba na al'alarabci dukkan takalmin da bai rufe idan sawu ba ko da takalmi kafa ciki ne matukar idan kawo na waje ya zo mai na'al da haka ya halatta ka sake aiki mai ya halatta ka sake aiki kun gane da kyau dan me sai annabi yake cewa illa adul la yajibna alaini sai da wanda bai samu na alaini guda biyu ba falle ya basul khuffaini to an yi dai sa hufi wal yaqta'ahu ma asfala min al-ka'baini amma ya yanke so yanke so har yadda idan sawo za su kasa da idan sawo kaga abin da ba a so ka rufe cikin takalmin da shine mai idan sawo duk takalmin da bai rufe idan sawo ba hukuncin su ɗaya da slippers in dai a wajen aikin hajji ne kun fahimta da kyau wala sun shay'an min az-zayn wa a wal ras kuma kai kuma ta dukkan waɗannan ababai da aka ambata ababai da suka shafi maza su mata za su sanya su yadda suke sawa a gida su rufe jikinsu gaba daya su sanya ɗinkakken riga su yi komai da su da komai duk za su da takalma da safa da komai duk mata za su sa amma kai namiji ne aka baka wannan ka'idojin duk waɗannan suna da cikin abin da ke kira mawani al-ihram ko mahzuratul ihram abin da idan kai ihrami ba za ka yi shi ba da zaran kayi ihrami sai ka sa hula to kayi laifi kenan kayi abin da aka hana ka da haka akwai abin da zai biyo bayan hukunci a cikin darussan gaba ko ka sa wando kayi laifi ko ka ɗaga launi kayi laifi zafin rana da zai ka sai ka ɗauko wannan zan da kenan sai ka ɗora shi aka kayi laifi kanka sauki yana yana buɗe ba za ka ɗora na abu da zai haɗu da kan ba amma idan ka rike umbrella wato lema kenan ko bazara kamar da kike kirka wadon sura wannan babu laifi kan shiga cikin mota irin mota rufe kanka ya bai da kanka ba wannan babu laifi sanya agogo wannan babu laifi zobe a hannu wannan shi ma babu laifi an gane ku daura damara a kobin ka wanda zaka sanya buzurinka a ciki mai da nan ta kuɗi wannan babu laifi duk zaka iya yanzu amma ba za ka sanya dinkakken tufafi ba wannan shine kaidar ihrami sannan shi ihramin kaya ta zama farare wannan mustahabi ne amma ba tilas bane ba kaya ko ba bawa bane ya halatta kai ihrami da su ko wata ko namiji kun gani da kyau za ka iya sa kaya masu launin ruwan toka za ka iya sa bulu za ka iya sa kaza wannan zanin dai guda biyun kowane irin launi kai a duniya za ka iya sa shi cewa fari wannan mustahabi ne ba tilas bane ba kun gani da kyau amma annabi na nuna mana mustahabbancin sanya farare tufafi ba ma ba tilas bane ba

a waɗansu zafi ne ke damun su suka bar kirjinsu a wajen nan babu laifi a wajen sallah dan mutum ya bar kirjinsu a waje a wajen sallah wannan babu laifi sai dai in wuri da mata ya kamata ya sanya zai zama mai kunya mutum ya zanto mai abin nan na'am a ina nace mata halal ne su kwalliya amma kalmar kwalliya ta fito a tun da nake inda alhamdulillah zuwa yanzu a ana muka magana cewa waɗannan kayayyakin da aka ce namiji ya sa ba namiji na su kai da wannan aikin na jama'a banda mace amma ba ta muka yi ta yi a duba ni yan faɗa da ba kai ne yanzu kake faɗa yawa kowa ya ji cewa kai ne ka faɗa na wani abu eh, akwai wa misali magana guda ɗaya yake dubawa yawancin kana magana kan hijabi wani lokaci wajen riba kai kan amfani da kalmar gele to su jama'a suka ɗauka cewa gelen nan ko wanda mata suke yafawa ne misali mai dan shirki a cikin ta to wannan shi ne abu da shi kan gwagwai ai ko ya fahimci wannan sai dai ya tawili amma dai ba cikin zance na ba na ba ya kuma da jiran da dole zama wannan kifan dan kawai barin nan ko kuma da ko fada ko kan cikin kiyama shi ne a'a ai duk musulmi da aka ce masa tufafi ya san cewa ba wai yanci aka ba su ne yasa da wanda ya dawa ba abin da nake nake magana kan su fa launi dai in kore mana fahimtar cewa fari wajibi ne amma na ce ka sa mai sayar wanda za da farashin mutum da ai ba zai yi ba da wannan fatawar ba kuma kai ma bai kamata ka fahimci haka ba saboda haka mutum da zai ko a aikin haji ko a wajen aikin haji haramun ne mutum ya sanya tufafi da zai matsayi da har ana ganin tudun al'aurarsa wannan haramun ne an gane ko sauran aikin haji ko ko ya sa mai shirar wanda yake za a iya ganin al'aurarsa saboda haka idan mutum zai ihrami sai samu tufafin da yake mai kauri haka wanda yake ba zai bayyana da tsiritin sa tufafi mai kauri ko mai sunansa wannan ya da da da da zafaran aka hana da shi da alwas ba yi inda kana turkiwa akan eh kar a yi su kare da gaske وعن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina sanya turare wa annabi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi ga tufafinsa na ihrami din nan qabla an yuhrim tun kafin ya sa ya su ya yi harbar aikin haji sai in sa musu turare ya yi fa musu turare jikinsu wani kuma lokacin da ya zo sauke aikin haji a cikin kwanan na kuma nukan sanya masa turare a jikin tufafinsa ko a jikin tufafinsa na irami kabla an yi tufa bilbai tun kafin ya yi tsawafi ga ɗaki kun san cewa idan mutum ya je ya yi kwanan muzdalifa aka waye gari ya zo na da safe akwai ayyuka guda uku da zai yi a wannan rana ko hudu mun ce uku ga mai ifradi amma hudu kuma ga mai kirani ko tamattu'i shi wanda yake mai ifradi kaga zai jifa zai jifi ɗaya daga cikin wuraren jifan nan na karshe da kira da mutul ba wanda ke kusa da makka abu na biyu shine sai ya aski abu na uku shine sai jefa wafil ifada amma idan mutum ya yi kirani ne ko ta tamattu'i kaga na farko zai jefi da wurin akaba da su guda bakwai sannan abu na biyu shine sai je yanka dabba abu na uku shine sai ya aski abu na hudu kuma shine sai je ya tawaful ifada to abinda malamai suke cewa shine waɗannan al'amurra guda guda uku nan ga mai ifradi idan kai biyu daga cikin su kai abin da kike a tahallul asghar an gane ko sawa'un tamattu kake yi ifradi kake yi kirani kake yi in dai kai biyu suke wadannan al'amuran kayi abin da kira a at-tahallul al shi ne dangin ababe da dama da za aka ce karkaya aikin haji ya zama halatta maka wani sashi na cikin su at-tahallul asghar kun gane misali a cikin aikin haji an ce karka yake farcanka an ce kuma karka shafa turare an ce karka daura aure kar a daura ma ko da nan gida Najeriya ka tafi aikin haji ya dace za a daura maka aure ranar arfa ga gama filin arfa ka ra'ayi a tsaga sai bayan ka kammala aikin haji sha biyar sha shida da wata ka'ida ba za ka aure ba za ka daura ba za ka daura maka ba ba kuma za ka sanya turare ba kana cikin aikin haji ba kuma za ka aske wani gashi na jikin ka matukar ba ka je wurin yin aski ne inda shari'a ta ajiye maka kuma ne ko ba za ka sanya tufafi dinkakke ba to dukkan waɗannan ababe suna kila ba za ka kusance matarka ba duk wanda ana kiran su mahzuratul ihram to yayin da ranar sallah ta zo idan kai biyu cikin al'amuran nan an ce kai abin da kira at-tahallul asghar kana zuwa ranar sallah sai kai jibar da tsakowa guda da jazatul aqaba kuma ka je kai aski ko ka je kai yanka ba ta yi guda biyu ba to daga yin guda biyun nan duk abin da aka haramta maka da na cewa ba za ka sa turare ba ba za ka yi aski ba ba za ka sanya tufafi dinkake ba ba za ka yi kaza ba yanzu ya halatta abu ɗaya ne kawai rage shine har yanzu bai halatta ba ka sadu da iyalinka in ka je aikin hajji da matarka har sai ka je ka yi tawaful ifada idan ka yi guda ɗaya a guda biyun waɗannan ka yi attihadul asgar bayan ka je ka yi tawaful ifada ka yi attihadul asgar jaza laka kullu shay'in hatta nisa kun gane da kyau to sai ta take cewa idan annabi zai yi ihrami kafin ya kulle ne aikin su ba tufafinsa na ihrami suna wanke sai in sa musu turare haka bayan ya zo ya kwana a muzdalifa ya zo ya yi jifa da mutul kaba, ko ya yi aski ko ya yi jifa da yanka ko ya yi jifa da aski ba ya yi guda biyu ba to kafin ya je tsawafi kuma haka kuma sai in sanya musu tufafi sai in sa musu tare jikin tufafinsa tun da lokacin komai ya halatta in ban da me kusantar iyali to shine abin da take ba mu take son ta isar mana a nan gurin kun fahimta cikin wannan ce da aka ce kai ka sanya turare wannan ana nufin bayan ka riga kai niyya amma ne ga ihramin ka ajiye ga shi ka zo mai kati ka yi wanka ya halatta ka shafa turare a jikinka ya halatta ka sanya turare a jikin wannan ihramin naka idan ka sa ka kulla niyya kuma bai halatta ba ka sake sawa shi wanda ka sa ɗazu ya ci daga nan har maka ba komai ya halatta kar wanda yake maka dan manzo Allah sallallahu bayan ya sanya Aisha ta sa jikin tufafin sa sai da sa har akan sa sai da ya goga turare wannan suka ce muna ganin alamar wato turare a jikin gashin kan Annabi sallallahu alaihi suka ce mun ga alamar wani abu mai kamar lalle lalle na turare da Annabi ke amfani da shi gashi kuma da ihrami ya riga kullu niyya yayin da yasa kafin ya ihrami ina fatan kun fahimta shine ma'anar kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wato ina sanya wa annabi turare da cikin da ihramin sa kafin ya dauki niyya sai in sa masa turare a jiki wa li hillihi haka idan ya zo tahallul asghar qabla an yatufu bil bayt kafin ya je tawafi kuma sai in sa masa turare kuma a jikin tawafin duk lokacin komai ya halatta in banda jima'i kun gane da kyau wato dai da ka zo ranar sallah idan kai biyu cikin waɗannan kayi abin da kai waɗansu malama suka ce in kai ɗaya ma shi da za ka yi jifa kadai ya halatta a lokacin nan ka je mana ka cire kayan ka sanya kayan gida kafin ka je ka yi aski kafin ka je ka yi yanka kafin ka je ka yi tsawafin ifafa kun gane da kyau da ka je ka yi tsawafin ifafa kuma sai ka dawo wato mina ya ku ku lura ina son ku rike cewa waɗannan ɗaiɗaikun hukunce hukuncen ne muke faɗa bayan mun kammala su sai mu zo ko mu sa su a layi wanne ne wanne ne na farko na biyu na uku na hudu tun daga lokacin da ka fita gida har ka sake dawowa na yi mana alkawari insha Allah amma yanzu nan ka san hukuncin kowanne ci ɗaya a daidai inda yake kafin ka zo ka san su a jere tun tunda ya ga malamai sun kawo a jere dan da Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin sa Hijjatul Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya riga ya biya dari bisa dari tun daga annabi ya fita har ya dawo da dan Abdullahi ya haddace hadisi ta to sai dai abin da ya faru shine wato Bukhari ya kawo wani bangare ba duka ba musulun ya kawo wani bangare ba duka ba a uda wani bangare ba duka ba wannan cire cire da ke wurare wani ma kalma ɗaya ya kawo ya tsallake tsaron wani ya ɗauki kalmar tsakiya ban ta farko ban da ta karfe tun daga fitar annabi har dawo wasu gida sai shan na da zama ya ba hadisin cikin dukkan littattafan hadisai sai ya jera shi tsaye bayan ɗaya daki daki daki daga farko har ƙarshe shi ya sa masa suna hijjatun nabi sallallahu alaihi wa sallam kama rawaha an hujjabi yace aikin hajjin annabi irin yadda Jabir ya rawaito daga wurin sa kai tsaye ya sa wasu suna hijjatun nabi sallallahu alaihi wasallam a nan za ka gwanin ta ta ilmu hadisi cikin wannan littafin yana da matukar kyau wannan littafin matuka idan mutum ya same shi zai taimaka masa sosai aikin hajji namu. hadisi na karshe da zamu koya a kansa wa an Usman bin abba wannan hadisin suka ce bayan zai shiga aikin haji babin aikin haji zai shiga babin a sai mutum na yawan mijinta hidimomi na gida tun daga shi tana kokarin sayan annabi turare jikin tufafinsa da jikinsa kafin ya yi ihrami da bayan ya yi kaza kaza wannan da yana bukatar mace ya kasance ta mai da mijinta dan lele وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ an kai da Usman ibn Affan Allah ta kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yankihu al-muhrim shi mai ihrami ba bayan ya riga ya yi ihrami da aiki hajji ko umara ba shi ba zai daura aure ba wala yunkah ba za a daura masa aure ba wala yaktu ba zai nemi aure dai na cikin wannan ka je aikin hajji ga kayan aikin hajji ka ka kammala ba ka zo ta zaura ko wata budowa daga yana a gari kaza ni ba dan jiha kaza ne ba hali kai magana neman aure babu laifi ka san ina take amma dai ka furta kana neman aure bai halatta ba har sai ka sauke aikin hajjinka an gane ku wannan duk suna cikin abin da ake kira mahzuratul ihram to abin da muka faɗa nan dai Allah ta mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yarda mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani ke cewa da Allah ka ba mu tarihin malam albani na su biya albani tarihi suna da so ba zan iya ba ta shi yanzu sai dai ba ta ci ta shi takaitacce an haife shi a kasar albania a shekara ta 1914 shekara ta dubu daya da dari tara da goma sha hudu yanzu muna maintaina ne ya zama shekara mai kenan tamanin da nawa shekara tamanin da biyar yanzu shekaru sa a duniya ke ya zama neman ilimin yana neman zaka da ransa a jordan yana zaune a kasar jordan ya fara neman ilimin sa a karatu da tsari firamare kawai yayi daga nan ko secondary bai je ba ya fara koyon karatu a fannonin ilimi daban-daban a wurin malamai da dama musamman daga wajen mahaifinsa tunda babban malami ne da ya karanta shari'ar musulunci a jami'ar damascus rikice-rikice na siyasa ya sa baban sai hijira suka taso daga albania dan cikin kasar ɗaya daga cikin kasashen turai ta gabas suka dawo siriya cikin garin maska a nan girma bayan ya tsasa kai dan shekara ashirin yana koyon karatu sai ya fara neman ilimin hadisi tun daga lokacin yake bincike akan ilimin hadisi da rubuce-rubuce har zuwa yau kuma yana da mashahuran da tafai da ya yi waɗanda galibin su ba a buga su ba akwai sufilul hadisu sahiha jerin hadisai na annabi ingantattu da ya tsara hadisi daidai har guda dubu goma kowane sifili eh, hadisi dari biyar ba kawai hadisin zai kawo ba sai ya kawo suwaye marawaitan sa ya aka yi zama ingantacce a cikin wani littattafai za ka same shi da ba ka nasu karkashin hadisi dai wani lokaci sai shafi uku hudu biyar shida sama da haka to wannan silsilar hadisi sai ya kowane sifili ɗaya hadisi dari biyar akwai littafi na ɗaya har zuwa na shida kaga hadisai dubu uku jirin suka fito dubu bakwai ba su riga sun fito ba ba a buga su ba sai kuma suratul fil hadisu da'ifa taron hadisai na ƙarya da da'ifai da ake jingina ma annabi kuma dubu goma ne su kuma sufuli na ɗaya zuwa na biyar kowane sufuli shi ma hadisi ɗari biyar sauran suna nan ba su riga sun fara kammala fitowa ba da kuma littafin irwa al-ghalil fi takhrij ahadith manar sabil akwai littafi cikin fushin a yau Muhammad bin Hanbal da ake kiran sa Manarus Sabil tara hadisi aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka shafi hukunce hukunce sun da alwala sarki wanka kiran sallah sallah din kanta aikin haji azumi da sauransu to hadisan ayoyi kawo su ba tare da bayani inganci ko rashin inganci ba shi sai bi su kowane hadisi tun daga na farko har zuwa na karshe kowanne ya faɗi matsayin hadisi inda ce ne ya faɗa inda yake ne ya faɗa da ya yasa ya zama mutacce mai sa zama bariki to gashin hadisi dai sai shafi goma wani lokacin wannan ya zo dalil juz'i dai dai har guda tara ne tare da fahari su sa mabudin littafin ke ga kifar salatin nabi wanda ya kawo siffar sallar annabi tun daga kafara a zuwa sallama ga hijjatul nabi da muka faɗa da ga ko manasikul hajj wanda ya yi samarai zan da yi littafin sifatun ah, ah, ah, hijjatul nabi din da kuma samarazin din da yi na sifar salatin na biyu shi ma littafan da gaskiya ba za su kirku ba suna da matuƙar yawa hmm? to sai wani gami su bil da ko sunan din nan duk ya yi aiki a kansu shekara 60 aiki ɗaya kenan ayyukan hadisai kan annabi kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam rubuce rubuce wallafa talifi menene wato ne mun ilimin su zai baka mamaki kwarai da gaske akwai babbar labirari da ke garin da Damascus shi da ma sana'ar sa gyara agogo idan ya gyara agogo ya abin da zai ci na sati daya sai je kare a sai kudin sun kare sai ne zan ma an duk makullan da hannunsa an riga an amince da shi kawai nan ne wurin nan ne wurin yininsa wani lokacin sai ya kwana biyar wani lokacin a nan wurin musamman kan ilimin hadisin manzo Allah su alaihi wasallam ba abin da ya shafi tafsiri aqida da sauransu saboda ka sai Nasir Dillah dillu a dai mutanen da suka fito yanzu a kawalin duniya waɗanda suka fito musamman da suke koyo ba a zahiri dai ba a samu kamar sa ba da sai da duk duniya to ya ka je labarin da ba littafin dillu Dillah bane yawa ciki kuma wani abun sha'awa shine wato turawa irin wanda suke musulunta ko da mutanen da daban da na kasa kasa sifatu salatin da zai da mire duk sun da zuwa cikin harshen turanci akwai dalibin da tare ka fara karatu da shi a madina ya zo baya jin larabci ya koyi larabci cikin shekara ɗaya biyu sannan ya fara digiri course ɗinsa a cikin wata shekara bayan mun yi hutu na sati biyu cikin sati biyu ya fassara wani littafi daga cikin littattafai sai a madina da ya je hutu da su kuma ya dauki nauyin badawa ya zama da dace mutumin ingila ne wato za su baka mamaki kwarai da gaske himmar su da abin da su sun su ta abu ba kamar mu suke ba kawai an shiga ne kawai za a yi to gaskiya tafan su da dama sun yada a duniya ina jin a cikin littafin su da makaranta cikin salatin da bi sallallahu alaihi wasallam a cikin darasin farko na wannan littafin na yi mukaddama game da rayuwarsa akwai ɗaya daga cikin ɗalibansa kuma ya littafi fili biyu hayatul albani rayuwar shek nasir biyan albani wani muhammad ibn ibrahim shaibani to wannan dai shine abin da zan iya faɗa mutum ne kuma da ya yi hijira daga ƙasashe daban-daban farko sa zan jiran farko baban ya tawo da shi daga albania zuwa syria bayan ya girma a gurin ya zama babban malami ya shahara da rubuce rubuce da wallafa wallafa aka yi ta samun tashin tashin tsakanin shi da gwamnati ya zo ya karanta a jami'ar madina ya gama da matsaloli tsakanin shi da sauran malamai yan uwansa waɗanda wata sassa kai kanan shi da hukuma cewa shi mutum ne dan biyan juya hali wannan fita da ya tafi hutu aka soke karantarwarsa aka ce da yana da izini duk shekara in ya ga dama ya zo ya umara ko aiki majiyar daga can gurin kuma aka matsa masa gwamnati ta matsa masa Syria ya tashi ta ku Jordan daga Jordan abu ba daɗi ya sake koma Syria ya yi kokarin zuwa Lebanon ana rikici da menene ya kasa ya yi kokarin zuwa Pakistan nan ma bai samu damar wani inda duk kowane dai zama hijira ke yan dai a karshe dai yana Jordan din labarin da ya zo mana na karshe karshe kusan shekara biyu kenan zuwa yanzu ana an hana shi magana ko kuma dai an kyale ɗalibai an hana ɗalibai zuwa karatu wajen su. saboda ba abin da ka tambaye shi dai kan komin zafin sa da wasu ya faɗe ta ya saba kai ya saba ba shi da abin da ya dame shi ba yana da cikin abin da dukkan shugabanni na kasashen gulf ba su ji daɗin sa ba fatawarsa game da rikicin saddam da su ita shi ba ya goyon bayan yadda suka yi wahayar sojoji daga amerika ko da sauran kasashen da annabi ya hana kai ana da kafin kuma shi baya goyon bayan saddam kan abin da ya cin zalun kuwait kuma shi baya goyon bayan wani musulmi da baya cikin rikicin ya ce zai goyon bayan saudiya ko goyon bayan iraki fitina ce kawai ka roki allah ya kare ka daga sharrinta domin idan ka goyon bayan iraki za ka je ka taimaka a zalunci a kori masu gidaje daga gidansu a mamaye dukiyoyinsu idan ka goyon bayan amerika kuma kana taimaka kafin kan yi zai ya yaki musulmi waɗannan maganganu ne su ba sa faɗuwa a ƙasashen larabawa da na ka san haka ba sai in ka san mu wato ba ƙaramin yankin addini muke ciki ba in ka zauna yanzu misali da a saudiya ba malanta baka kama digiri ɗin ka kai har phd ko da to ji kake ayoyin qur'ani suna zuwa baka da matsayin da zaka kira sallah ba ma kai wajibi ba tunda kai ba dan kasa bane duk masallatai da kasan sani duk akwai rajista su a rubuta a wurin gwamnati da limaman da suke limanci a wajen in za ka sanya darasi dole sai gwamnati ta riga ta baka dama in baka samu kamit ba daga gwamnati ba baka yasa kawai ba kamar nan gwamnati masu abu rubin bara mu kai gwamnati mun ga dama mu sa fatan mujid jiban mun ga dama mu kaza inda mun zuwa mun rage rage ne in mun ga dama mu kai sunu nusu gaban kasan mu tura masa ashir amma dan mu ba masu rage rage ne ba kaga da Najeriya tana da wannan yancin kai komai to amma a can wurin ko sunan sarki fahad ko hira kake da mutum kana jin tsoron an ambaci sunan sarki fahad cikin hira kawai ba zakin ba za ka yi to saudiya ita kuma nan karshe ce duk da haka dai za a bar ka yi addini kuma za ka je ka yi masallaci kai kaza kai kaza to kuma ka je wani su tunisia ko a gwamnati ka wanda ka je masallacin ma zuwa sallar jam'i ma sai a rubuta ka cikin ana jin tsoron karkar mabanta adda jam'i ba kawai haka karamin intanet addini muke da shi ba nan gurin kai yi yawo sauran waɗansu kasashe ka jirgi kuma duk kasashen musulmi shi ne babban abin mamakin kasashen musulmi syria tunisia algeria libya ada ma lalacewa irin waɗannan ba lalacewa irin waɗannan to ga taki dama su na ai fada da addinin ne gaba daya su kullum so suke wai turawa su yadda cewa ita taki tana cikin european countries abin da suke su zuwa turawa sun kiyarda sun ce yar shi ne ku musulmi ne ko da kun ce ba za ku sa da musuluncin a cikin din dai tarihin ku dinga zuwa ku musulmi ne ba kirista ba ne shine matsala ya rufa na asiri da aka ce na dole ba ni gaskiya na cikin nazirar zaman idan mutum ya san tarihin sai san idan kana karanta littattafan su zaka san cewa kyauta ce kawai daga Allah Allah ya wannan zamani mutum guda uku din da ba su suka fito a zamanin nan ba kamar su Sheikh al Albani Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah ya kansa da fara sai Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen duk an riga an sallama musu a fagen da suke kai yana da wuri ah, mana yana da yaya yana da abin nan yana da yaya maza da mata ya zo mai hannu suna wuri a wuri bai kasan ba zai yi eh. ya ce ibn hajar sun to me alaka da wancan da wannan ba su da alaka ina maka maganar a malamai da suka fito yanzu a duniyar yau na zahiri musamman da suke koye ba ba ta masa me alaka shi da maganar shi kuma da ibn hajar ibn hajar a wannan zamani yake yau shekara wajen 800 da mutuwa ka gane yanzu assalamu alaikum malam ne malam na zuwa ba shi ne aka yi hajji ba wai shi wanda bane wani aka na zuwa ba ne mutum mutum ba ta farko ya da mutum yake cewa wannan ne tambaya ta gobe kenan waɗansu sukan tafi makka kafin aikin hajji sai su zauna har lokacin aikin hajji ya mutu a can to hukuncin su kenan ya zama mutanen makka su ma za su ɗauki irami daga cikin garin makka ba kuwa misali idan mutum ya tafi garin makka zai je zauna yana zuwa lokacin aikin hajji a aikin hajji hukuncin sau hukuncin dan makka zai dauki niyya daga daga cikin garin makka wannan ke cewa ka ce mace ba za ta yi tafiya ba ni ko ba ni ne ce ba annabi ne ya ce annabi ya ce mace ba za ta tafiya ba sai da muharramin to mu'amalar na za ta iya tafiya da shi ko da bai balaga ba a dole sai baligi mai hankali waɗansu malamin suna nuna yaro mai zima za a iya tafiya da shi amma yaro mara hankali ba za ta tafi da shi ba in za a iya masa wargo amma idan mutum mai cikakken hankali ne mai mutumin kansa ne ta bayi shi ne ya halatta tafi da shi wato kullum ku rinka lura shi kai magana yadda suke yana da muhimmanci idan aka ce malam wane ya ce kaza tare cewa abin da ya karanta hadisi ne wani kila wanda baya kimanta wannan malamin sai ya kare ta hadisin annabi dan ya zan ce malam wani da ya faru tunda an ce malam wani ce amma idan aka ce ka ce annabi ya ce kaza to kaga dole in zai kare ta san da ta ga burki to wannan shi da kullun zaka kai to ba da ka kai to ta yadda take tunda abin da muka karanta littafi ne kowa na hannunsa kowa zai yi rike ma hadisi lamba na kaza ne annabi ya ce kaza yayin da kaji za ka faɗa wa wani a matsayin wa'azi kar ka ce ma na je makaranta malam Jafar ya ce kaza kila wanda shi malam Jafar bai masa ba kaga ba zai karɓi hukuncin ba saboda mutane suna da rashin adalci ta a makaranta dai mun ji wani hadisi na annabi ya ce kaza lambar sa kaza cikin bulugul shi ne hadisi na kaza ga yadda aka ce ga yadda aka ce ga yadda aka ce a wani kace ce wani malami ne ya faɗa zai yi kare ta malami to kuma ita da'awar sunna ka'idar ta shine kai isar da sakon a dauka a yi wa Allah bauta da shi a yi koyi da sunnar annabi ba lalle ba ne sai an jingina wanda ya karantar cewa ya ci amfanin gari dai shine kasawa to kuma ne shine bambancin da'awar sunna da wata da'awa daban ita da'awa ta bid'a tana ratayewa ne da wadansu mutane da'awar sunna kuma kai tsaye tana ratayewa ne da annabi ga misali da ku da aka ce ga mutum yana da rika iri kaza duk alfaharin su danganta kansa zuwa ga shirin wannan tarikar idan mai tijjaniya ne danganta abun zuwa ga shi tijjani idan mai kadiriya ne danganta zuwa ga idan mai ahmadiyya ne danganta zuwa ga ahmad badawi duk ma'abucin rika amma ma'abucin suna baya danganta maganar zuwa ga malami sai dai zuwa ga annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallam yayin da kai ma ya zanto za ka rika da magana zuwa ga malamin ka ai malami na ce kaza malami na kaza kaza kaza kai ma kai musu kai musu kuma mai da'awar sunna shine kullun dan ka kushe malamin sa ya tsayawa kai kuma ya kushe naka don kai ma ai malamin a matsayin ka wasila ne ne koya maka addini yana da kima a wurinka amma ba sai ka tayar da jijiyar ruwa ba tunda Allah ya shi sai ka rama masa ko ba haka ba amma idan mutum na so ya ga fushin da damuwar ka sai ce zai kushe annabi to lokacin sai a yi rigima da kai bambancin wasu mai kenan da da'awar bid'a kullum ku gane wannan bambance bambancen kuma bambancin na gaba shine kai ne wasu suna idan ka ce malamin ka ya ce kaza ya tabbata ya yi kuskure zaka iya cewa zaka iya kiyaye wannan kuskuren ba tare da ka zarge shi ko ka mutuncin sa ba amma dai inda ya kuskure ka kyale masa sauran wuraren da ya daidai ba ka rike kana tare da shi amma mai da'awar gida duk abin da shehun sa ya faɗa da kuskure kaga lokacin ne ya mayar da shehun sa daidai da annabi kenan to wannan duk bambance bambance ne da ya kamata mutum ya gane bambanci tsakanin da'awa ta sunna da da'awa wanda take kishiyarta ita da'awa ta sunna kai tsaye zuwa ga annabin ne kai tsaye kai ke rigima kan wani abu dan waye ya taba annabi shine rigimar ka